a jiya ne dai wasu mutane bakwai suka gamu da ajalinsu sakamakon tashin wani bom a tsakiyar kasuwar biyu da ke kudancin borno a shirin arewa maso gabacin najeriya wannan tashin bom din ne ya zo ne a daidai lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ɗage zaɓen ƙasar bisa dalilan inganta matakan tsaro musamman ma wanda ke addabar shiyar arewa maso gabacin ƙasar shaidun gari da idanu sun shaida a muryar amurka cewa bom din ya tashi ne da misalin karfe uku na rana kuma a ranar da ake cin kasuwar wannan gari a kusa da wata sabuwar kofar shiga kasuwar wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwan da kuma jikata wasu wasu 26 wanda hakan ya sa matasan garin kara kaimi na ci gaba da binciken ababen hawa da kuma ɗaukan ƙwararan matakan tsaro ko a watan jiya mare sai da aka samu wasu 'yan bindiga suka yi ƙoƙarin kutsawa garin amma rundunar sojan kasar da matasan suka takawa waɗannan mahara birki wanda aka hallaka mafi yawancinsu wannan tashin bom na jiyan ya sa jama'a da dama musamman ma 'yan kasuwan fadawa cikin wani jimami da kuma firgita ganin cewa wannan shine na farko da aka samu irin wannan tashin bom a cikin kasuwa na garin biyu ga ma dai abin da shaidun gari da idanu suka shaida min ta wayar tarho. Sabon jet din nan kuma gaskiya ya kashe mutane da dama kuma ya dan yi wa wasu rauni. Har yanzu ana ta shiga da masu eh, wayanda suka ji ciwo da gawa dai duk har yanzu ana ta shiga da shi. Ka samu ka je asibitin ne? Eh, yanzu haka ina bakin asibitin amma ana hana shiga cikin asibitin. Kamar matasa sun doki gora suna ta bin titi haka suna bincikan ababen hawa. Eh haka ne. bom bom bom A cikin kasuwan biyu. staff ɗin a sabon gate nan. A sai ina ne a cikin kasuwar? Na sabon gate da daga zaka bude sabon lab to ka san yau kasuwa. Yau kasuwa yau karamar kasuwa yau. So abin da idan na shiga na fita dai bai nisa ba abin da ya ɗan tashi a bayana. Kaɗan da na ake cin kenan sai da shi wasu sun ce kamar me shi ya zai ajiye a mota. Wasu sun ce yana cikin shi ya ajiye motar ya fita kenan sai tashi. Eh. Amma gaskiya an jikata. Ya yi barna wallahi akwai wanda cikin kewa zuciya kawai mutumin ta ya hawa Allah dai yana cikin taron jama'a ne kuma wallahi tallahi alkan lokacin da abu ya faru wallahi ina kan tallahi ina tafiya eh wallahi sai ta iya ina ka san daga cikin shago na na jira kawo ruwa ina zuwa kai sai ya fara sai na ga yadda abu ya tashi wallahi na doka wallahi ka san wajen taron jama'a ne wajen yin wata shago firiji na ya kai kamar nawa sanin mutane sun mutu da yarin barci mutane shida haka to sai na ga kamar wani wasu jana kan sai ya tafi a wajen da ban sai mutane ya tarwata kamar mutane su ce da abin da ido na gani ba gaskiya wato kai ka gani a lokacin abin ya tashi wallahi na gani wallahi wallahi gina ba ka mawala sai wannan kare kuma na fata alheri Allah sarro shi da karshen ganin yau abu shi ma shugaban riko na karamar hukumar biyun Alhaji Umar Kadafur ya tabbatar min da akwai lamarin kitin da shi da su da dinga wurinka okay wannan wannan abin ya ajalin su fa wanda suka rasu kuma mutane shida ko mutane shida bakwai dai bakwai sofa sai yanzu ɗaya da yamma nan ma samu report da ya rasu a tiyata mm, amma tiri kuma kaka ne on the cognizant gane su ba. total number of casualties as of now da nake maka magana yanzu dai an samu daidaiton al'amura a cikin garin biyu sai dai ci gaba da binciken ababen hawa da kuma kara kaimi da matasan ke yi na ganin cewa irin hakan bai sake aukuwa ba haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya